من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف ينكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم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 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yi game da tsagewar wata wadda kalubale ne da mutanen maka suka kalubalanci zan Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka kuma Allah ya tabbatar da wannan abin da suka roka hakan bai sa sun miƙa wuya sun yi biyayya ma Allah da dokokin Allah ba bai sa sun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ma sai suka ce ai wannan aya da ta bayyana sihiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah yake wa kadzabu wa tabu ahwa Allah yake sun kariyata sun bi son zuciyarsu mafi munin abin hawa da mutum zai hau shine son zuciya zuciyarsa ta raya mishi wani abu son ransa ya raya mishi wani abu ya yarda zai yi tafiya da wannan son zuciya to wannan shine mafi munin abin da mutum zai hau a rayuwa domin ba abu ne da ke kaiwa zuwa da gaci ba wa kullu amrin mustajir Allah ya amma kowane al'amari zai zo ya tabbata wa kullu amrin mustajir li kulli nabain mustajir duk abin da kaji an faɗa a cikin alkur'ani ko sunna zai faru zai faru idan baka ga faruwar abin ba lokaci ne kawai da yi ba waɗanda suka nemi a saukar da wannan ayar suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi sallam game da hakan hakan ya faru yanzu ina labarin su duka ya wuce wa kullu amrin wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mudhakkar Allah yace kuma na burburra ya zo musu Allah ya ce an musu bayanin al'umma kaza an musu bayanin al'umma kaza ga yadda suka rayu ga irin abun da ya faru da su Allah ya ce wanda a cikin waɗannan labarbaru akwai ababen jan kunni akwai ababen tsoratarwa akwai ababen da za su gargaɗi mutum hikmatun baliga Allah ya ce hikima ce cikakkiya duk wannan wa'azi da kaji ake yi alkur'ani a karanta sunna a yi bayani wa mutane a kan shari'a a ba da misali da abin da ya shafi waɗansu al'ummomi da suka shuɗe Allah ce hikima ce cikakkiyar hikima Allah sai ce fama gune nudu amma dai gargaɗe da suka yi sai musu ayoyi da aka yi ta bayyanar musu Allah ce bai amfani ba dama wa masu tugunin ayatu wa nuburu an kawo la umminu? gargaɗi ayoyi Allah ke ba su wadatarwa ba su gamsarwa da mutanen da ba su yi imani da Allah ba annabi shu'aib alaihi salatu wa salam lokacin da Allah ya kashe mutanen aka saukar musu da azaban girgije da girgizan kasa aka halakar da su bayan ga su a cikin alkariyar duka sun farfa da sun mutu ga gawarwacin su duka a kwanci ya tsaya a kan gawar gawarwacin ya kalle su ya ya fi fiye mutane laƙar ablaktukun risalat turafi? ita na isar muku da aikin ubangiji wannan ta lafun na muku lafiya kunki ita to ga abin da ya faru fa kai ba a sa ala ƙauyin fasiko kafirin ya ce to ya yi bakin ciki akan abin da ya faru da kansa lokacin da aka yi yakin gudan. waɗanda aka kashe daga cikin kafirai wannan rijiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a zuba gawarwacin su a cikin idan aka cicci ko kafiri za a jefa shi sai annabi ya ce mishi yanzu wane baka yi na damar fada da ni ba yanzu wane baka yi da na sani da ka ni ba umar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ya yake magana da gawar waki annabi yace bar ni kawai ba ka fi shi fahimtar me nake faɗa annabi yace yana ci yana ci dan da na kare kenan annabi salihu haka ya gaya mutanen su wa ya tsaye yace laqad ablaqtukum bi salati rabbi wa nasatu lakum walakin la tuhibbuna al-nasihin yace ku ba ku sun masu nasiha wadda za su zo su ce a gyara a gyara ba ku so ya ce to ga abin da ya faru da su yan wani duk muna fahimtar abu na da mutum bai taɓa nasara ba a rayuwa sai ya yarda zai bi gaskiya mutum bai taɓa nasara ba a rayuwa sai ya yarda zai bi gaskiya amma yace abin da yake so ne shine zai bi ba zai taɓa ganin abin da yake so ba to Allah ya samu dace Allah ya sa karatukan da muke yi su amfani mu Allah ya samu mori karatun mu za mu tashi a farkon aya ta shida Allah ya mana muwafaka to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأرض كأنهم أنهم زراب منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير الله سيأتي ومن ذلك الله صلى الله عليه وسلم فتولى عنه الله تكجوية بقى جبريز ما لك تتركز أي وعدي تنظر آيوي وأن تسوسك لي آيوي أن ayoyin suka karyata جوية بقى Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa wanda anhu ka kauda kai daga abin da suke kar ya dame ka kar fada fadan su ya sa ka gagara aiwatar da abin da Allah ya ce kar miyagun maganganu da suke faɗa a kanka cewa sihiri ne cewa bokanci ne cewa a'a wani ne ya koya maka Allah ya saka kawai da kai kai dai kawai jima bima umar wa a'rid 'anil mushrikeen Allah ya ce ka gaba da bayyanar da abin da aka umurce ka ka kau da kai daga mushrikai in ji wannan yana daga cikin tsari na kira zuwa ga Allah karanta zuwa zuwa ga Allah tsokana bayi tsayar da karatun mai karatu lokacin da ka fara karatu karatun sai ya dawo aka fara cece kuce to karatu ya fara isa kenan to sai ka ci gaba da sa'a ya nuna suna ji ya nuna ana ji to sai ka ci gaba da faɗa amma idan ka dakatar da karatu ka ce to bari ku yi cece kuce to shi kenan karatun da ya kamata littafin da ya kamata a tsare shi a wata biyu ko uku sai kun shekara ba ku gama shi ba jama'a mun fahimta Allah ya ce kawai kai fasda bi ma tuhuma ka bayyanar da abin da aka umurce ka abin da aka ce maka kai ka bayyanar da shi haka ma umurni da shi Allah ya ci gaba da bayyanarwa wa a'rif anil mushrikin ka kawo da kai daga mushrikai kar abin da suke faɗa ya hana ka kisar da wannan sako na Allah فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم أعلم بمن اهتدى الله يتي فأعرض أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الله يتي كودك ga waɗanda suka juya baya ga barin addini suka juya baya ga barin ambatanmu suka juya baya ga alkur'ani da sunna Allah ce ba abin da suke nufi in ba rayuwar duniya ba kuma zalika mablaguhum min al-ilmi ilimin suke kenan duniya ce to nan sun san ta ciki da bai Allah ce abinda suka sani kenan to kar waɗannan su dakatar da kai daga isar da abinda Allah ya yi umarni da shi Allah ya ce fata walla an ka kawo da shi gabarin su ma'ana ka yi haƙuri ka ci gaba da jurewa wajen isar da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da shi yau mai yadda kila shi shay'in so Allah ya ce ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga abun da rai dusu zuwa ga abun da zai bakan da rai shi shay'in nukur ai shi in munkar Allah ya ce akwai wata rana da mai kira zai yi kira a zo a haɗu a filin alkiyama duk wata rigima da ka taɓa gani ko ka ji labarin ta ko da a tarihi ne wannan rigimar duk yadda ka ga an kururuta ta idan aka haɗa ta da abin da zai faru a alkiyama rigimar da ka gani ko ka jin ba ta wuce wasan sallah Allah ya kira ta matul kubra la matul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى الله يكي متى الطامة الكبرى الطامة uwar masifu duk wata masifa da ake ce mata masifa da bala'i Allah ce to wannan ita ta yi nakuda ta aiki masifar da kake jin labari sai sa kisa kuma al-kubra uwar masifu mafi girma to za a kira yi mutane zuwa ga wannan uwar masifin ita ce ranar alkiyawa Allah ya ce kawo da kai duk wanda ya ce ba zai bi ba Allah ya ce kawo da kai a karan da za a haɗu a wani ini mai kira zai yi kira zuwa ga abin da zai bayi so zuwa ga mummunan abu fa mai irin? Yau mun. asir alal na, zai yasir Allah ya ce ai wannan ranar rana ce mai tsanani alal kafirina ghairu yasir Allah ya ce ga kafiri kan ba sauki to dan kenan ga mu'minai ai da sauki kenan to Allah zai sa mala'ika Israfil ya busa kaho bayan su tashi a tattara zuwa ga wannan riwa da za a je yi يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يسي يومئذ أولا رانا لنا أي كرا يتبعون الداعي جبكا باي جاس بشي ولن كرا معنا جاس عن كرا لا عوج له Allah ce babu wani kwana zuwa gare shi ba wani shan kwana wani ya ce to bari ya shiga cikin mutane ya kauce Allah ke babu za a je a haɗu za a haɗu wa kashi afil aswati lir rahman dukkan saututtuka za su rusuna a gaba ga Allah magana wannan ba wanda yake da muryar sai wa kashi afil aswati lir rahman fala tasma'u illa hamsan baraka ji komai ba sai dan rada rada magana kasa kasa waɗansu suka ce hansan shine takun tafiya kawai rididididi irin tafiyar da za a yi nan ce ba abin da za ka da wannan amma ba wani ya tashi yi bayani akan wani ba akan sama da ita yi bayani ba يوم إذن يتبعون الداعي لا يوجد له وكشأت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا مشين أنا الله يتي يوم يدعو الداعي رانا ذي كرا ذي كرا إلى شيء نكر زوا أدو ميموني أبن يكي دقنتي كش عن أبصارهم الله يتي كما داس أمس كرا كسكو تنسو سنة كتدك أنتي دولا أنت داس أمسا داس أمسا amma a wani yanayi kushe an abusaru ala ya ce gannansu yana cike da kunci yana cike da bakin ciki ba haka tukokin da maza ta shi ba yau mata fiye da wujuhun ya wata wata wujuhun فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عندما تسكت كده في حق سيك اللي في شيء Allah ya san namu wata suwarki wuju waɗansu fiskoki da su yi baki Allah ya ce su yi kunci haka da su shi iskar mutum idan ka kalla ranar alkiyama ba ka bukatan wani labari kuma tare da shi wujuhun yawma idin musfira balikatun mustabshira wa wujuhun yawma idin alayya gabara tarhaquwa kata Allah yake a wannan rana wujuhul yawma idin musfira musfira bi ma'ana mushrika mubi'a waɗansu fiskoki Allah ta kana kallon za suna kyalli suna sheki ba hikabun mustamshira suna dariya suna cikin annashuwa ووجوه يومئذ عليها غبرة ولن sun yi يتي sun yi doki, sun yi بكي tarhaquha katara baki duhu ya lulluɓe su Allah ce ulaika humul kafaratul fajr to kafirai fajirai ke Allah ya ce kushi an awasarukum yakhrujuna min al-addan Allah ce za su dinga fitowa daga kaburburran su lokacin da wannan ya kira yayin kira lokacin da wannan mai busa ya yi busa ya kurju na min al'adidasi za su fito daga cikin kaburburansu al'adidas jam'i ne na jadas aljadasu huwa al'abaru za su fito daga kaburburansu ka annahun jaradun muntashir Allah ya kai ka sai fari ne da suke tashi idan da za ka yi sammako a daidai lokacin da hantsi ke shigowa a inda fari suke kwana ganyayyaki da suke sauka a kansu idan gari ya waye jikinsu yakan yi nauyi ba sa iya tashi akan ganyayyakinsu amma lokacin da rana hantsi ya fara haska su sai ka je ka buga ciyawar yadda ka gada su tashi Allah ya ce haka da a bayi da su tashi za ka wani yayi nan wani yayi nan wani yana ko ta ina za ka ganin ko masifar duniya idan ta taso ta inda wani yake kullowa ta nan wani yake zuwa yau mai kunun nasu kalfarashin mabasu ka annahun jarazin muntashin kamar fari to haka kuma za a ɗunguma wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan Allah ya ce ina ila da'i suna masu sauri da gaggawa zuwa ga wannan mai kira din da kira za su tafi zuwa gare shi cikin gaggawa da sun koyar da kai kasan duk mutumin da ya shiga cikin kanci da nadama ba ya iya miƙar da kansa ko a ofis kasa ne za ka samu ya ɗan karkatar da kai eh mutumin da ya shiga kaskanci ba ya iya tsayuwa haka dole za ka samu da ya san wani nau'i na nokewa muhubi'ina ina dai ai musuri ina dai suna masu gaugawa cikin kaskanci da kaskantar da kai zuwa ga wannan mai kira da ya yi kira ya ƙulul kafiru na Allah ce kafiri suna cewa ta za yawon asir dalle wannan wata irin jini ce mai tsanani Allah ya kare mu to sai Allah ya ce كذبت قبلهم قوم نوح alkur'ani duk lokacin da aka ce maka ka yi wani abu ko aka ce ka bar wani abu to bayi takaituwa akan umarni ko hannu Allah har sai ya baka misali da wani da ya gabace ka akan wannan umarni ko hannu ne kaga ai karatu zai fito maka sai idan aka ce ka daina zina a Qur'ani sai a baka misalin wani mazinaci da yadda ta ɓaci idan aka sai maka ban da ruwa sai a baka misalin wani marwaci idan aka sai maka da ƙarya sai a baka labarin wani makaryaci idan aka taimaka maka ban da zalinci ban da kama karya to ba wai wucewa da a yi ba Allah sai ya ɗauko maka wani abu da ya taɓa faruwa kafin ka da irin mai halinka sai a gaya maka in ka ga dama ka kare kanka in ka jira maka ci gaba ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الله يكفي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن الله يكفي حقيقة من بكى ومتاني أشتم ولن القرآن من كل مثل كون إلي مثالي حلت مما متاني كون إلي مثالي أشتم القرآن la'allakum yatazakkarun Allah ya kuma mun buga muku waɗannan misalsalu ne Allah ya ce wa'asta sai ce qur'anan arabiyyan abin karantawa balarabe ghayra bi iwajin wanda ba wani kwana kwana ko wani dungudungu a cikin sa la'allakum yattaqun Allah take don su masu tsoron Allah ba wani bayani da a dauko ana maka wani rufa rufa ana ba wani kwana. za a fito ne a gaya ma abu kaza ga makomarsa alkhairi ne ko sharri alkhairi ne ko shirin. Allah ya ce mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani duk abin da kake so akwai kwatance da aka maka wadda wannan kwatance zai zama maka izina sai yanzu Allah ya buga mana misali da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya ce kadzabat qablahum qawmun nuh Allah ya ce sun karyata kafinka kafin mutanen makka Allah ya ce mutanen annabi duk su ma sun kare ta yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani da wahayi da Allah ya mishi suna cewa sihirin mustamir ba Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh kafin mutanenka su kariyata ka a matsayin manzon su mutanen annabi nu sun karyata annabi nuhu to yanzu ba za a buga misali kan wanda ya ta manzo ba rabu abadana Allah yake sai suka karyata bawan mu Shi ne annabi Nuhu alaihi salatu salam. kasan duk wani lakabi da mutum zai yi amfani da shi a matsayin lakabi ba wanda ya fi ta'asiri da albarka kamar a ce maka bawan Allah eh bawan Allah matsayi ne mai daraja hmm. eh. kai bawa ne na mahalicin na'am in kai ba wani da mahalicin sai da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu Allah yake dukkan yabo da godiya sun tabbata daga Allah wanda ya saukar ma mabawansa wani bawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana ala abdihi manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ke bawon Allah ne ke tutiya da ke bawon Allah ke bawon Allah ne ke bawon Allah cewa kai bawon Allah ne ma ƙara daraja ce makanta Allah ya samu dace Allah ya ce fa kasabu abadana sun karyata bawani wa kazo majnunun wasdujim suka ce ma annabi nuhu alaihi salatu wa salam mahaukaci wasdujim kuma suka yi barazanan kashe shi jama'a mun ga yanzu Allah na babu labari abin da ya faru da annabi nuhu alaihi salatu wa salam cewa mutanensa sun karyata shi sun ce mishi mahaukaci ne shi sun yi barazana su kashe shi domin karshe mataki na karshe da suka dauka kun san artabu da aka yi shi ba annabi nuhu shekara 950 yayi yana ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم Allah ya ce wa lakad arsalna nuha ila qaumihi hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wa salam zuwa ga mutanansa fa labi fihim sai zauna a cikin su yana kiran su zuwa ga Allah alfa sanatin ila kamfi na ama shekara dubu shekara dubu ne babu ba kuma ba wa'azin ana yin sati sati ne ko karshen wata ba inni da'awtu laylan wa nahara yace Allah nayi da'awa ne 24 hours dare da idan yi dan zauna ya ga akwai wani dan majalisi a kan sai kewaya lafiya lafiya karo ka za ka za ka za ka za su fara musu kiran su zuwa da ya kun mutane na menene Allah bai muku ba menene a cikin garin nan kuke ganin wani Allah ne wa yake zub da ruwan sama ya za a yi kurike waɗansu wadda kun san lokacin da suka rayu kuna bauta musu mm. ya za ku rike su ya ja hankalinsu ya ja hankalinsu ya ja hankalinsu ƙarshe abu ya ishe su suka fara in ya fara su toshe kullunsu su lullube fiskarsu abu ya gagara ƙarshe suka haɗu suka yi mutum aka zo aka zauna aka kiya shi aka ce nuhu wa'azi ya yi ko dai ka daina ko ka yi wa'azi a bakin ranka قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين kazu suka ce la illan tantahi ya nuhu idan baka hanu ba idan baka daina wannan wa'azi ba ya nuhu la takuna min al-marzumin to zaka zama daga cikin wanda zamu ji ko zamu kashe ka zamu kashe ka kawai wa'azi iyakacin an gama an gama an gama an gama kawai a daina yanzu ba mu da bukatar mu sake toshe kunnen mu ba mu da bukatar mu sake rubuta fuskokin mu wa'azin ne ba mu so har a sake ko kuma kai na bakin ranka to kaga ai irin waɗannan yasoshi za su rarrashi mai kira zuwa ga Allah eh walakin arsalna min qabli fa sabaru ala ma kubbu ni ba rusulan min qablika fa sabaru ala mufarrid an karyata manzanni jinjin kafin ka Allah ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ne faru ba ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا sai suka yi hakuri akan kare kansu da aka yi wa ƙuru an cutar da su sun yi hakuri akan cutar da su hatta a samun nasuruna har nasarar mutalo ta same su sun ci nasara ko ba Allah ya ce wala mubaddila li Allah ba wanda sai canza maganar Allah ita gaskiyar ita gaskiyar kayan Allah ba malami ke me da gaskiya gaskiya ba a gaskiya tana ita independently yana daga cikin wauta da dangin wanda wani malami zai matsa mishi zai kashe shi sun ga ne ba malam ja'far ne matsalar da ilimin sun kashe ja'far sun tar ilimin abinda ya mai da shi ja'far din shi ba za su iya kashe shi ba abinda ya mai da albani albani shi abin yana nan ba albanin kawai ya zama albani ba ne a'a kayan aikin da suka mai da shi albani su ba a iya harbe su jama'a mun fahimta to shi ba in kai tunanin malam wane matsala ne ba shi ne matsalan ba akwai abin da suka mai da shi malam to da da su za ka fara su kuma za ka iya da su ne eh abin da yake faɗin ba wai ajiye shi a gida aka yi aka koya shi ba ba wai ajiye shi aka yi aka koya to ilimi ne ya mai da shi haka to in za ka iya faɗa da ilimi to da ka fara da ilimin da ya fi sauki kamar ba za ka iya da ilimi don ka kashe shi ai ka bata lokacin shi littattafan suna nan kuma akwai masu gadon su akwai kuma masu karanta su saboda haka idan ilimi ya mai da malam albani to in aka kashe albani ilimin sai sake mayar da wani sabon albani sai a sake samun wani sabon albani ba albani ne ya mai da kai albani ba ilimi ne ya mai da shi albani ba malam ja'far ne ya mai da kai malam ja'far ba ilimi ne ya mai da shi ja'far din da ke ba kawo saboda in dai ba za ka iya murkushe ilimin ba to ba za ka iya kawo ƙarshen matsalar ba saboda ka kashe annabawa kashe manzanni da aka yi bai hana gaskiya ta yi nasara ba bai hana gaskiya ta yi nasara ba kasan kuma gaskiya tana da wata mu'ujiza shine yadda kake gani ake zaune hakan nan sai ka ga kamar wani malam ne kamar wani wane ne duk ran da aka wayi gari bai nan idan wani ya zo ya zauna a kan karatu sai ka ga sarfi haka ne malaman suna nan suna zaune saboda ka lokacin da wannan ya bushe sai ka ga wani ya dauki aiki haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce fa kazzabu abrana sun kanye ta mu wa qalu majnun suka ce mahaukaci ne wasdujir suka mishi barazana na za su kashe shi fa rabbuhum sai kirayi ubangijin ma'ana ya roki Allah anni maglubun yace ni Allah an yi rinjaye a kaina an fi karfi na an min yawa fantasir Allah ka taimake ni ya roki Allah ku roƙa annabi nuhu yace jama'a na sun yi rinjaye a kaina domin shi Allah ya ce wa ma amana ma abu wanda suka yi imani da shi ƴan kaɗan ne to sai roki Allah ce Allah an yi galaba a na an fi karfi na Allah Allah ka taimake ni to Allah sai ka wuce mu فدعا mu. وحملناه على ذات ألواح ودفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يسير fafatahana bawabar sama'i Allah ta sai muka buɗe kofofin sama jima'in munhamir Allah ya ce muka buɗe muka zubar da wani ruwa mai ƙarfi inda Allah jama'a mai da ya roki Allah gudumawa ya kawo mishi ɗauki Allah sai ya ce mishi to ka je ka ƙera jirgin ruwa wa yasna'ul fulk وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون لعل يمشي أمرني زي كير جرجروا سيهوت سكن جرجروا ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام شيء يقولون عن الشيء الذي ويسمع الفلك هنا تكير jirgin ruwa وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه duk lokacin da manyan mutanen ƙaryar suka zo wucewa ta inda yake sai su dinga tsokarin shi gari ba kogi dama abin da muke tuhumar ka ke haka ne dama abin da muke tuhumar ka yana nan gari ba kogi kana jirgin ruwa waɗansu kan sun zama tafsiru a shida ma ka iya kafin ka ka ɓata lokacin ka ana yi sai musu in fa’in na na inna min kun kama tafkaru idan dai jiri ne ya da damu rama damu rama da arama ko ba da arama ba arama arama har ma arama shine ma'anan azizun zuntika Allah ma'abucin ɗaukan farsa ne eh, in je kai ba daidai ba ka ba shi haƙuri shi ne kai istighfari amma in ka zai rama a zai rama ke eh, wai ana kururuta wani wai shi gwanin zai da matan aure E, shi zinan sama da matan aure yake da matan aure A imanar idan mutum ya sake yayi zina da matar aure irin waɗannan miyagun kazaban ayyukan Allah ma zai zo ya yi rayuwar da wallahi a buga kejin kaji a sa shi ya rayu a ciki ya fi mishi kaga da aka ɗauki mutum aka sa shi a kejin kaji aka ajiye shi ka san ko nama aka ba shi cikin da harin rai bai isa ya kwanta kwanciya a daɗin rai bai isa ya zauna ya zauna a daɗin rai a zai biya shi zai biya shi. zai biya shi zai biya shi. yake musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru yadda kuke izgilin da a kuma an rama an rama to suka yi sai izgilinsu bayan an gama jirgi Allah sai sanar da annabi Nuhu alaihi salatu wasallam cewa zai turo da ambaliya kawai shi Allah wa ma ya alamu tunu da rabbika illa huwa wanda ya san rundunar Allah ta inda Allah zai kama mutum sai shi Allah idan Allah ya ga dama ya ma mutum hukunci wallahi sai ya sanya maka ɗanka shi ne matsalanka har ka mutu duk abokan gaban da kake da su a duniya in aka kirga kukan da ɗanka ya saka ya fi kukan da makiyanka suka saka bakin cikin da ɗanka ya saka ya fi bakin cikin da makiyanka suka saka to Allah akwai abin da iya bane babu in ya sai maka baya so so baya so kai da numfashinka ke hannunsa lafiyarka take hannunsa rayuwarka take hannunsa abincinsa yake hannunka ya za a yi kuma kai wasa da shi ko mai gidanka ne a ofis ka ga yadda kake lallaba shi wata shi ko ya ma sharri an kore ka aiki gobe za ka ɗauki gasharin da ka je ka nemi ice kuma ka ci abinci amma ka duki yadda kake lallaba shi balle Allah sai ce to ya ɗauki kowane jinsi biyu ya saka a ciki ya ce ma annabi nuhu alaihi salatu salam. za su gamu da takaici da matsala ya ce amma karkace mun komai karkaga kuma ta ɓaci wala tu kafin ni fil ladina zalamu kuma mughraqun ya ce karka mun magana a kansu Allah yake hana, abuwa abwaabas samai Allah yake sai muka buɗe ƙofofin sama duka sararin sama الله يسي هو عايز بكو دماء منهمر الله يسي مكي تزبط جلوا مجواني أبي هذا من الروا ذاك أكيد ومن الروا ذاك أكيد الله يسي ويسي وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقدر من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على min samai ma'an bi kadarin, bi ma'ana bi kadarin haja wal masla Allah ce wannan ruwa da muke saukarwa daga sama muna saukar da shi ne gurgurdon amfanin bayi ka ji waɗansu suna cewa an yi ruwa kamar da bakin kwarya ba wallahi karya ne da da aka yi ruwa kamar da bakin kwarya maslahar kowa ta Allah ke muna saukar da shi ne gurgudun bukatar yadda ba zai rushe gidajen ku ba yadda ba zai lalata amfanin ku ba yadda ba zai watsa muku kasuwar ku ba yadda ba zai halakar da ku ba shi yasa idan annabi ya hango hadiri ya gangamu sai duk ku sai fara addu'a manzon Allah hadirin ya ce wai yo ai irin hadiri ya sha tasowa ya kusa yadda al'umma Idan ka hadirin ka san me ya ci wani hadirin in ya ɗauro ana hadiri ne hadiri ne sanadiyar karyewan wani kenan daga inda ya zo ya rushe mishi gida ya rushe shaguna so ya durkusa ya durkusa kenan daga wannan ambaliyar da jarinsa da komai ya tafi wani shi da gida kuma sai da gidan haya akwai abin da Allah da zai iya azabtar da bayi da shi ba to su sai ya saukar musu da ambaliyar ruwa fa fatahana abwabas sama'i Allah ya sai muka bubbuce kofofin sama bima'in ruwa munhamir mai yawan zuba mai kan mai yawa mai wa fajjarna al-arda uyuna ai da Allah al-arda kullaha uyuna Allah ce kasa kuma ta kota ina ta fidda ruwa yanzu ba akwai idan zana ruwa ba amma in ka samu nan wata fadama ne nan kuma ruwa na kulkulowa can wani sai ka samu anguwa guda ma babu inda ruwan ke kulkulowa to Allah ya ce ma ruwan ka fito ta kota ina wannan ambaliya fa da ake yi ruwan sama ne kawai ke saukowa to Allah sai ya ce ruwan ya zubo daga sama ta ƙasa ma ya fito Abdullahi dan Abbas ya ce ruwan da yake zuba daga sama bai fi wanda ke kulkulowa daga ƙasar ai ya zama ruwan bala'i ne ake ce mai abtufan ce musu Allah ya yi su bari su ki bari al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi alƙawari wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a mana irin wannan halakarwan gaba ɗaya ba irin yadda aka yi mutanen annabi nuhu irin yadda aka yi mutanen annabi hudu irin yadda aka yi mutanen annabi salihu amma dai kowa kuma zai ɗanɗana a cikin Allah ya ce wa fajjar nan arba uyunan sai muka bugar da idan dunan ruwa a bayan ƙasa falsakal ma'u al'amarin amrin kad ruwa sai ya haɗu akan al'amari da Allah ya ƙaddara, ta sama na zuba ta ƙasa na amin amin to wanda kisan ba wai ana baka labari ne ka ji a tarihin annabi nuhu a mutane sun karyata shi a karatu ake so ka koya a cikin kissa waɗansu ne aka ce musu ga yadda za a yi suka ci suka yi yadda suke so sai aka musu yadda ba su so sannan ita ce da rayuwa duk lokacin da kai abin da kake so za ka ga abin da za ka so abin da ake so shi ne abin da ya dace ba abin da kake so ba abin da ya dace kuma zai yiwu kana so ko ba ka so kullum rayuwa ana yin abin da ya dace ba abin da kake so da ka yi ba ya dace in an yi sallan magariba zuwa isha ka je makaranta ka koyi karatun alkur'ani ko hadisi ko a koya ma wani irin na fito ba ya dace ba to babu ruwan kuma a'a kana so ko ba ka so abin da ya dace shine ake ba abin da ake so ba abin da kake so sau da yawa yana zama sharri abin da ba ka so kuma sau da yawa yana zama alheri saboda kai baka san ciki da bai na rayuwa sau da yawa Allah ya ce za ka so abu mallal kana son abin amma abin sai ya rikide da maka sharri wani abin kuma ba ka so ba ka so ba ka so amma kuma sai da maka alkhairi to ashe idan ka tashi kawai za ka dubi me ya dace ne ba me kake so kai ko me ba ka so wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ce ni na san abin da ba ku sani ba to kullum ka dinga duba me Allah ya ce a yi me ya ce a bari kar ka auna kai da menene za ka yi rayuwa in wani fahimta ko wanda ke cikin bayan Allah ya to shi ya ga abin mamaki matsala ce cikin ya fara samun matsala a'a yanar ido ne a'a menene menene aje wannan asibiti aje wannan asibiti an kai shi asibitoci manya-manya sun kai uku idan aka kururuta likitan arewar likitan irin aikin likitan yake sai ya ji a ransa idan ya je ga likitan kamar zai dawo idon idonsa garau yake idan ya je sai ya ji an sake zubarba da ido ala shi ga wannan farfeso da ake farfeso ne na ido ko na kunne ko na kaza duk kwakwarewar san baya iya yin ido shi kuma Allah ka dubi tsabar ruwan ido da ne shi kuma wannan din kwararre ne kwararre ne a harkar idon ya kware amma ido daya sai daga gare shi karshe abin da ya je mishi ya zama mishi wa'azi likitan da aka ce shi na karshe wanda shine shi ma da ya zo ganshi da gogo abin wazi ne ko ba wazi ba ne ka ga likitan ido shi ma da kofu kaga ai ganin likitan ido da gogol ya nuna maka shi ma akwai kinsa ilimin sai kare a ido akwai inda shi ma baya isa ko fa shi ido ba a tajin ba ka bibi ko yadda ake kallo da shi to duka wannan suna bayyana da Allah Allah ne wanda ba Allah ba kashishe ne yake to tun da ga wannan kwararren likita da gogul da yake to rubar yasa hankalinsa a inu haka yadda ya rungumi kaddara abin da ya san saura na ganin ya lallaba shi a to likitan kan shi ma da gogul ce yake sikitawa shi ma da gogul ce sikitawa wallahi malam idan mutum ya san Allah sai ya bori rayuwa komi da komi yana hannun Allah komi da komi yana hannun Allah Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur ay hamalnahu ala safinatin zati alwahin wa dusur Allah ya ce muka dauki annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da waɗanda suka yi imani Allah ya a cikin wani jirgin ruwa wadda aka yi shi da allunan katako da kuma kusoshi da aka aure su da shi Allah ya sai muka jibe su a ciki da aka je aka hau jirgin shi ba jirgin to ka annabi nuhu dama ai ka kai ba direban jirgi bane amma tun da abu ne da Allah ya hukunta yake mishi ba a'a kawai jirgi idan an shiga in za a yi gaba ka ce bismillah in za a sa da shi bismillah in zai yi ba bismillah kaga har yanzu duniya ba ta samu wannan technology ba hatta alaihi salatu wasalam bayan an yi lokaci. sai ki to in za ka guda ka sai bismillah in za a tsaya ka sai bismillah duk abin da kake so ka ce bismillah bismillah ai ya kai to shi ke na haka akai bayan an halakar da waɗanda za a halakar Allah ya ce ƙasa shanye ruwan وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا وقيل بعدا للقوم الظالمين da kowa ya yi shure shure shi cika Allah ce ya arzu iblu'i ya arzu iblu'i ma'aki ke kasa Allah sai tsotse wanki ke tsotse sai ta bushe wa ya sama amfiki ke ma da yana zubarwa wa kudiyar Allah ya fa'an cika aiki <laughs> to ba shi kenan ba to shi kenan sai suka dawo tarihi to duka wannan wa'azi ne cewa ba wanda zai gagari Allah ba wanda zai gagari Allah duk wanda kaga ya nace masa Allah ba da lokacin sa yake yaudarar kansa yake abinda yake so ya samu na jin daɗi da sabon Allah ba zai samu ba ba zai samu ba Allah ya samu dace Allah ya ce wa hamallahu ala zati alwahin wa dusul muka dauki annabi nuhu alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin jirgin ruwa wadda aka yi shi da alluna na katako aka hada shi da kusoshi hadari bi a'yunina Allah ya kuma jirgin yana gudana a bisa gani idan mutum ji Allah muna ganin shi kai wanda da kawowarsa jaza'an liman kana kufir Allah ya wannan sakamako ne ba wanda aka kafirce mishi ba an ci mutuncin annabi nuhu ba an ce za a kashe shi an mishi barazana an karyata shi Allah ya to mun saka mishi mun saka mishi wa laqad taraknaha aya Allah ya kuma mun bar wannan hadisa wannan abin da ya faru ne zan abin ba. waɗansu suka ce haɗin nan ya ƙudi ila safina wannan jirgi jinsin wannan jirgin Allah ke mun bar shi ya zama abin wa'azi ga mutane waɗansu da suka ce abin da ya faru na kistar annabi nuhu alaihi salatu salam Allah ke mun bar shi ya zama a ci gaba da karanta shi don ya zama abin wa'azi ga mutane Allah ke ce fahalu min mutakir Allah ke to akwai mai wa'azi to Allah ya Allah ya wa'azkar da wani fa fakana kana azabi wani nuzur Allah ya yi yayi kaga azaba ta ta kasance da gargadi na ya kasance Da ka shi ba da ana yin ta gare da yawa yawa fa fakana kana azabi wani nuzur Allah ya yi yayi kaga azaba ta ta kasance gargadi na ya kasance Wani wa laqad yassarna al-qur'ana للذكر الله mun sauƙaƙe سوء القرآن دل تنتنتني a yi wa'azi a ja hankali a musar da bayi a karantar da su fa hal min muddakir Allah ya to akwai mai wa'azuwan Allah ya samu a cikin su to bayan Allah sai mu kwana a sai wani sati idan Allah kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk